nlc kungiyar kwadugo na najeriya a ƙarƙashin shugabancin comrade abdulwahid umar ta fitar da takardar sanarwa wa mutanen najeriya da gwamnatin najeriya ga baki ɗaya cewa bata gamsu da yadda aka cire lamido sanusi a matsayinsa na gwamnan babban bankin najeriya ba domin sanusi lamido sanusi shine mutumin da ya sanar da jama'a da 'yan majalisar najeriya cewa akwai almundahana a harkar man fetur to in ko gwamnatin goodluck jonathan da take ikirarin tana yaƙi da cin hanci da rashawa da gaske take yi maimakon a jinjina wa sunusi lamido sunusi yau sai gashi nan wa'adinsa saura wata uku an cire shi daga gurin aiki kungiyar kwadago tana ganin wannan cire lamido sanusi da aka yi bata bi ka'ida ba domin idan ka dubi asalin dokan babban bankin najeriya ma ga baki ɗayan ka duba akwai yadda za a sami shugabanta kuma yadda shugabanta zai bar aiki ko kuma za a sallame shi to wannan ka'idan bata bi ba saboda haka cire lamido sanusi ba shine maganin matsalar ba domin a yanzu ka san nawa bane ma kuɗin da aka yi sama da faɗi a harkan hada-hadan man fetur ɗin nan ka san nawa bane to cire shi da aka yi ba haifar da ɗa za ta yi ba Toro ko kungiyar kwadago a sanarwa kawai kuka fitar kuna jiran amsa ko kuma ku wani abu da kuke shirin yi ne? E eh, a ah, ko kaɗan ƙungiyar kwadago za ta ɗauki mataki nan daga jiran lokaci akan tabbatar da cewa na ɗaya 'yan majalisa sun yi abin da ya dace menene abin da ya dace su tabbatar da cewa shi wannan mutumin da aka kawo sunansa akan ya maye gurbin sunusi lami da sunusi an jinkirta ma wanke shi sai an tabbatar da cewa nawa ne suka bata a kuɗin talakawan Najeriya ko kuma nawa ne suka sulwanta su wa suka saci kuɗin talakawan Najeriya ko kuma suke da hannu akan bacewan kuɗi biliyoyin naira a Najeriya najeriya kafin a yi maganan wani sauyi amma kumrad baka ganin nuhu ribado ma ya yi bincike a wannan sashen ba a fito da wannan sakamakon ba ga irin abun da kwamitin faruk lawan duk da an samu matsala shi ma a ya fitar da wani sakamako nan ma har yanzu ba a ga wani abu a ƙasa ba yanzu kuna maganan lamido sunusi Eh, to abin da ya sa kaga muke maganar lamido sunusi muna magana ne akan adalci domin idan ka duba asalin hujjar da gwamnati ta bayar akan dalilin da ya sa suka cire lamido sunusi lamido abin sai ya zamana kamar almara ko su tabbatar da gaggauta mai da Sunusi Lamido a bakin aikin shi ya karasa wa'adinsa da ya rage wata uku ko kuma ai ma'aikatan mu ne ga baki ɗaya Najeriya ko kuma mu kungiyar kwadago ta janye ma'aikatan su ga baki ɗaya saboda haka kalubale ne ga babba a gaban eh, majalisar Najeriya su ma suna da hakki su tabbatar da cewa sun mai da Sunusi Lamido Sunusi bakin aikin shi sannan shi wannan wanda ake cewa ya mai da gurbin shi su jinkirta tantance shi sai Sunusi Lamido Sunusi ya gama wa'adinsa na aiki mun san su waye da waye da waye suka yi sama da faɗi da talakawan Najeriya saboda doka ta gurfanar da su kuma a hukunta su.